Wani rudani ne ke neman kunno kai a Majalisar Dattawan Najeriya a game da kaddamar da yaƙi a kan 'yan ta'adda da a yanzu suke ci gaba da kwaci ƙananan hukumomi game da kafa tutocinsu a shiyar arewa maso gabas. Ra'ayin yana shirin bambancewa a game da adawa da sabuwar dokar da tuni ta fara fuskantar fasara daban-daban har ma aka fara kira mata kaucewa daga batun tsaro zuwa siyasar ƙasar ta shekara 2015. Abu Ibrahim ɗan jam'iyyar APC ne daga jihar Katsina kuma mataimakin mai tsawatarwa a majalisar ta dattawa. To in an ce ana yaƙi akwai abubuwan da za ka iya yi wanda yaƙi ya baka dama kai. To amma ba a ɗauki wannan matsayin ba tukun. Shawara ne ake ba mu cewa to in kun je zama da shugaban ƙasa ya kamata ku tattauna akan ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza. To waɗannan abubuwan da ake cewa ai kaza ai kaza da shi ne jama'a suka ɗauka kamar amsa samu matsaya. Ba a samu matsaya ba. Na ga wasu ma na cewa mun ce kada a yi zaɓe. ba a ce ba kada a zaɓe ba in na ga shi president na sun ce a ah, ai ba magana zaɓe ake ba magana ake ta za a samu zaman lahiya Tuni 'yan majalisar dattawan da suka fito daga yankin arewa maso gabas suke yi wa batun fasara daban-daban kama daga harsashen hada baki da mahukuntar kasar da kuma masu ruwa da tsaki a harkar tsaron domin a hana yin zaɓe a yankin in ji alkali jajere daga jihar yobe mu 'yan gabar mu mutanen borno da yobe da adamawa ba wanda ya sai hana mu zaɓe ba wanda ya za mu yi wannan zaɓen kuma muna tabbatarwa kowa gara mutane mafarki suke yi su daina abdul ningi daga jihar bauchi kuma mataimakin shugaban masu rinjaye a majalisar ta dattawa ya ce matakin bai saba wa kundin tsarin mulkin kasar ba balle kuma na masu nazari akan batun wannan masu maganganun ya sake nuna mun kan cewa rayuwar dan adam ba komai bace a wurin su wai an wayi gari kan cewa wai ana so kan shugaban kasa i zaɓe kan shugaban kasa i zaɓe eh, shugaban kasa ne kawai ke neman zaɓe kuma zaɓe ya fi mutane kuma tsarin mulki me ce kan cewa wani ana yaƙi sai dai in mutanen su ce wannan yaƙin da ake yi ba yaƙi ba ne wannan kisan da ake yi ba kisa ba ne domin ba a kashe 'yan uwansu ba Wannan takun saƙa dai na nuna alamar sabon yanayi da ake shirin fuskanta a majalisar dattawan ko bayan shugabanninta sun gana da shugaban ƙasa Goodluck Jonathan wani batu da ya ɗauki hankalin Abdullahi Garba Muhammad tsohon mataimakin sakataren jam'iyyar AD inda ya ba da shawara kamar haka. Ko mutanen da ya kamata kullum su jawo hankalin masu mulki ko su jawo hankalin shi kansa shugaban kasa da manya-manyan mutane da 'yan majalisa kan cewa ya kamata ita wannan harka demokuraɗiyyar nan a tsaya a yi ta yadda dan adam zai gane cewa yana da haƙi a ciki kuma yana da abin da zai faɗa a ciki wannan demokuraɗiyya mu ba don wani muke ba muna yi don ƙasar mu ne muna yin ta ne saboda duniya ma ta gane cewa mun balaga mun kai mun yi demokuraɗiyya mun kai matsayin ya kamata ƙasa ma duniya ta duba mu kamar yadda muke duba amerika ganin yadda batun ke kawo rarrabuwar kai a tsakanin 'yan majalisar dattawa daga shiyar arewa ya sa dr lanre adebayo shugaban cibiyar nazari da koyar da harkokin demokradiyya da ke abuja lanre adebayo ya ce ina kira ga tsofaffin shugabannin najeriya da su haɗa kawunansu su kauce wa bambancin addini ko siyasa domin su kawo ƙarshen ta'addancin nan da ke neman gurgunta demokradiyyar ƙasar. daga dukkan alamu matakin na shirin fuskantar tasku a dandalin siyasar ƙasar domin yawan cece kuce da ake yi a kan batun na ƙaddamar da yaƙi a kan 'yan ta'addan madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya